sunana gamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a nan garin a abin da ya faru misalin karfe sha ɗaya na yammacin yau akwai yan uwanmu suna muzahara sun dawo daga cikin gari zagaye za su koma sansanin su nan faudiya an zo setin kofar gidanmu kofar gidan alhaji jaji sai muka ji karar bom ya tashi wallahi jama'a da yawa sun samu raunuka wai wasu sun mutu To su waye ake tunani sun kai wannan har suka kai wannan harin? Eh to ba mu da cikakken sanin cewa kowaye yi, amma da cikin 'yan muzaharar ya shiga shi ma dan an ce kansa har ya yanke shi ma. Dan kuna bakin wake ne? Dan kunar bakin wake ne ga ta da bom din. Ya shiga cikin tawagar ne. A cikin mota yake koko akan babur? ba a cikin mota ba ne ana tafiya ne a kafa za a koma can fodiya sansanin wajen yan uwa da da suke taruwa sunana malam zakar adamu shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar yobe wato abin da ya faru misalin kamar da hantsi haka misalin kamar karfe goma akwai yan biraza da suke dan taruwa suke dan wani abubuwan su da suke yi so suna dan za a gari haka da sauransu da adoyi da suke yi Eh. yau sun je sun yi wannan eh, abin nasu sun dawo suna dawowa akan hanyar dawowa an tashi kenan daga wannan taron to akwai kusa da ainihin makarantar su da take to sun daidai kusa da gurin sai wannan abu ya faru sai bom ya tashi a gurin take wanda a wannan lokaci din ba kan gari duk mutumin da gani kan inna lillahi wa inna ilaihi abin yayi muni da gaske wallahi ana wannan cikin wannan abin ya tashi sai aka wai gari wani mutum da ake zargi kamar shi ne ya zo da bam ya yanka a guje ya kama gudu to sai ne mutane suka cakansa kansa suka kare shi sun tare sun fara dukan sa sai jami'an tsaro suka cakansa kansa wanda jami'an tsaro su suka kwace shi suka dauke shi mutumin da ake kamar zargin cewa shi ne ya kai wannan hari din a mota ya kai harin koko a kan me yake a kan babur yake ko a cikin mota a ba a kan mashin bane ba kuma a cikin mota yake ba a haka haka ya ruga a guje da gajeren wando haka ya gudu kamar mutane nawa ne ake gani kamar sun jikata ko sun samu raunuka a harin wanda kuma wani su kuma sun jikata sun ji na rauni abin ta kai abin bakin ciki wato akwai wata mata ma mai ciki wanda lokacin da harin ya same ta wato wallahi sai da abin da yake cikin nata ya fito so wani abu ne wanda ya tada hankalin al'umma da yawa kuma wani abu ne wanda kuma muna ganin kusan dole ne muna zargin sakacin gwamnati a cikin irin wani abubuwa da yake faruwa abinda ana yin sa ba ɗaya ba biyu ba har yanzu gwamnati ta kasa ta kawo ƙarshen wannan abubuwa ɗin. Mu gargaɗe mai na ra mai mugunta. To. Gargaɗe mai na ra Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra mai mugunta. fa kai ka faɗa mu garga de mai ke na da min mugunta. Mu garga de mai ke na da min mugunta. Mu garga de mai ke na da min mugunta. Mu garga de mai ke na da min mugunta. Kai ko wanda ya mu Allah sarki ya kwabe mai ke na da min mugunta. Mu garga de mai ke na da min mugunta. Kai yan uwa musa zuciyanmu ta yi mana daɗi, amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama gana ka aiki daidai, ka bar shi ka nufo ni can annabi bi ɗar ka man shi wannan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗe mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗe mai gina da min mugunta. Sarkin da ya yi mu ma ya yi horo gune zai ciyo ta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Na tafi rediyo na yi waƙa na zo gagal maho na yi waƙa na gargaɗe yan gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kan ku kukewa ko duniyan nan kan ku kukewa ko can kiyama muddin kuna gina ramin